Hoto na sha takwas Yesu ya tsaye da iska da raƙuman ruwa A cikin wannan hoto, mun ga Yesu tare da almajiransa a cikin jirgin ruwa suna son su ƙetare gefen teku, ba tsammani sai iska mai ƙarfi ta taso, raƙuman ruwa sun fara hauka suna zuba cikin jirgi, har ma jirgin ruwa ya kusa nutsewa. a wannan lokaci Yesu yana barci a cikin wani ɗaki a baya, sai almajiransa suka tashe shi suka ce, Malam, kai baka lura ba, mun kusa nutsewa a cikin ruwa? Sa'an nan Yesu ya tashi ya tsautawa iska, da raƙuman ruwa waɗanda suke hauka a cikin teku, ya ce, Kai iska, ka tsaya, nan da nan iska ya kwanta, sa'an nan Yesu ya ce ma almajiransa, Don me kuke jin tsoro, har yanzu ba ku da ban gaskiya? Almajiransa kuma suka ƙara jin tsoro, har suna cewa junansu, Wane ne wannan har da iska da teku suna jin maganarsa? Mun sani Yesu almasifu ya fito daga wurin Allah, kuma yana da iko bisa dukan abu. bai kamata mu ji tsoro ba, ikon Yesu ya fi gaban a misalta, idan mun gaskanta Yesu za ya tsare mu ya kuma ba mu salama a lokacin da muna cikin wahala.